وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. muna gode ma Allah ta'ala da ya kaddara haɗuwar fuskokin mu masu albarka a wannan yammaci na asabar 23 ga watan Zulhajj shekara ta 1429 wanda daidai da 20 ga watan 12 shekara ta dubu biyu da takwas Idan ubangiji allah mai girma da yaka kaddara haɗa wata fuskoki mu a wannan lokaci domin fara wannan daura mai albarka wacce bayanan ta sai gaba su ɗansu abin da yake a yanzu shine shiga karatu kawai kai muna roƙon allah ta'ala da sunan shi kyawawa da fuskokin su maɗauka ya amfanar da mu da dukkanin abin da yi. zan kasance da yan uwa cikin wannan madani albarka لا منظومة الحقيقة لابن أبي داود وأن المنظومة أريد أتني أمرين إيه؟ كمريم في وتكتنا أنشد تفكر أكيدة أهل السنة والجماعة بإذن الله تعالى أشكر الله تعالى في دورة وأنا كنت أتكلم يا بني domin za zaƙulo anon waɗannan baitoci da ke ciki Allah ta'ala ya mana jagora kafin mu tsunduma cikin cin yana da kyau a ce mu san wayi baitocin mai baitocin suka kusa ma'ana a takaice takaitawa dai wane ne mawallafin su sannan kuma meye adadi na ya wallafa ko kuma me ya wallafa dan yana da kyau a lokacin da mutum zai fara karatu ya san waɗannan abubuwa masu tarin albarka sanin mawallafin littafi zai taimaka maka sosai ka san me kake karantawa an bai kenan da kyau ka san me ya rubuta a ciki amma idan baka san mawallafin littafin ba zai zama na kai kana karanta wasu girma littafin ɗan shi an ga ka sani ba an bai kenan da kyau saboda ka muna da kyakkyawar muƙaddima guda biyu muƙaddima ta farko ta mawallafin littafin muƙaddima ta biyu ta abin da ta karanta shi littafin kai tsaye idan muka shiga mukaddima farko na abin da ya shafi mallakar littafin za mu tattauna abubuwa daidai gwargwado kamar haka abin da ya shafi sunansa dangantakar shi alfinnin sa a yana aka haife shi irin dai abin nan kamar ka ce ganin kwaf na rayuwar mawallafin wannan littafi wannan sunan mawallafin wannan littafi abubakar عبد الله بن سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشير بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني المعروف بابن أبي زيد المتوفى سوليشي عبد الله سوله سوليشي عبد الله انا مش الكنيه بابو بكر sunan mahaifin shi Sulaiman bin Ash'ab sunan kakan shi Ishaq kakan shi na biyu sunan shi Bashir kakan shi na uku sunan shi Amr kakan shi na hudu sunan shi Imran haka ayi ta ta fahimta a Kazakhstan haifaffen garin Kazakhstan a duk lokacin da kaga an ce Kazakhstan Pakistan Afghanistan Turkmenistan Uzbekistan kasan bangaren Inji ɗin nan ne in da kace tan tan tan tan ɗin nan ka san ma sai ƙungiya amma ya fi shahara da shuguna a Dubai kaga da ya fi shahara da sunan shi ba ba kuma ya fi shahara da alkunyan shi ba sunan shi Abdallah sunan alkunyan shi alkunyan shi ita ce Abubakar amma abin da aka fi sanin shi da shi shine Ibn Abi idan aka ce Ibn Abi Dawud ya zama dan Abu Dawud wannan wai Abu Dawud din abu dawo shi ne mawallafin hadisi marubucin marubuci hadisi da muka sani wallakata ana cewa rawan abu dawo to shi abu dawo da shi ne mahaifin mawallafin wannan littafi ka san daga gidan ilimin suke an da yake da sai Allah ta san yanzu kokolwa ta dan fara hazar da ke tsakanin mu da shi kuma da wani irin gida ya fito an da yake nan da kyau ya fito daga gidan abu dawo wanda yake da absunan sunan na abu dawud abin da ya shafi rayuwarsa da haihuwarsa da rayuwarsa ilimi an haife shi ne a ikilin kazakhstan a wani yanki na kazakhstan a shekara ta ɗari biyu da talatin shekara ta ɗari biyu da talatin da shekara shekara ta shekara a dubai yana cewa awwal ma ta sana سبعة وأربعين دار من أسود أم محمد بن أسلم أسود وكان بطول وكان رجلا صالحا وصدر في أجل لما تفت عنه شنو ما تقولنا لكي يعمل في شكرا تقريب من سلام بحجرا يقول لنا شكرا تجيب مدى بطريب بطريب بأشهرين بشرا ذكرا ما لا تعمل شكرا تجيب مدى بطريب da ɗari biyu da ɗaya ko ba ɗaya da nan da 'yan makonni za mu shiga da talatin ne ba an bincike wannan da kyau yake cewa awwal ma ta tafi farkon da na fara rubutu a gaban malami na fara ɗaukar karatu shekara ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya an haife shekara ta ɗari biyu da talatin malala ɗan shekara na kenan goma sha ɗaya har ya fara tsiyar jiki da karatu har ya fara fita waje bayan karatun da tarbiyyar da ya samu a gida sauran mahaifin shi a gidan yake farkon malamin da ya fara karatu a wurin shi a waje sunan shi Muhammad bin Aslam a ga sunan malamin shi ana kiran shi a kofi yace wa kana bi sai wannan malam ya kasance a gaban sai ne yace wa kana rajulan salihan mutum ne mutumin kwarai wa sirri abi lamma kasance an lalle san babana ya yi farin ciki sosai da sosai lokacin da ya fara karatu a gaban shi shekara ta goma sha shekara ta goma sha ɗaya har ya fara sanin cewa akwai malamai a waje har ya fara tunanin ruwa zai karatu akan wannan suna kuma ka karatu ya yake sai tafiye sosai da sosai domin ƙari ilimi bayan ya kammala karatu a wannan garin su mana samu abin da ya samu inda daman na daga cikin shikimomin fita waje karatu za ka tattauna da yan ya ka fi karatu waye fita abin da kake ɗauke da shi mai nauyi ne ko kuma ba shi da nauyi wasu kila kana ganin shi abin da kake ɗauke da shi alhali idan aka ɗora shi kan mizani za a gan shi ba shi da nauyi an fahimci wannan da ke ko a fita wa duk zaka karatu za ka haɗu da ɗan uwa wanda yake za a challenge naka akan abin da kake ɗauke da shi a nan za ka gara tsarin ilimin naka an fahimci wannan da ke ko ka dan mutum ya zama ya fi kowa karatu a garin shi ya zama wannan wani ɗan bani ya ɗiga ko ban bani ya ɗiga na fita ne nan karatu sai kuma ka ga a zagayar su aikin da ke kusa da su don yin da ke kusa da su da na ka samu Ka bi ta dan koma ta samu ke maka ta kara kan mata mahaifin shi da yi haka a zuwa wanda ke rajin sunan shi abu dawud kamar da muka ambata a ɗansu ya fi shahara da abu dawud sunan sulaiman bin ashar mahaifin shi ya yi tafiye da shi sosai da sosai ya yi ƙanin sun yi gabas da yamma da arewa sun kara a duniyar ilimi saboda haka a wannan tafiye tafiye ya samu karatu daga wurin manyan malamai ya ce ya gara karatan جريم أصفحان وليكي أصلا من جريم القرآن هيك الأصفحاني وليكي أصلا المنطرابات في جريم القرآن وياكي هو جريم الكهوب وليكي من لم يجرم في إمام مسلم لم يجرم في حاكم أبو عبد الله أن يشابه من يوم يوم لما حد يكتبه من جريم وياكي هو جريم بصرة جريم بصرة من لا يكتبه من جريم بصرة وياكي هو جريم da makka da madina da kasar sham da masar daga baya ya fari a birnin pakistan da zuwa ne wata mata ya ce garin karaktan asfahan nasabi basara baghdad kufa makka al-madina a masar garuruwa sun da domin karatu bayan da musu an bai tsohon da sai da ka za ka duk kana shi yana da ƙarfi sosai da sosai yana da nauyi domin ya karaɗa sosai da sosai ya ji nauyin karatun na shi an jinjina shi sosai da sosai kuma alhamdulillah waɗannan su sai tafiye za a ga wani garin da abin da su shahara da shi sai ya zai wajen masu abin ya san kwaɗo karatu an bai tsohon da kamar da bayanai ya su ka san zuwa da iya wani tafiya lallai ka zai kawo malamai sosai da sosai ورفر أحمد بن أظهر النجازي بل يجب أن أقول إسحاق بن إبراهيم المحشري أقول كلمة بن شديد وإسحاق بن منصور الكوكب والله شلا شلا ينفتوا سوسي ثم يعقوب الدارة أقول يوسف بن موسى القطان أقول محمد بن بشار والأسر بن حبيب بن دار أقول محمد بن مسمى أقول آل بن خسرة المريضي akwai nasar bin ali al-bakari akwai jawaz bin ayyub da dai sun bin malamai masu tarin yawa su karatu a gaban kai ta kai wannan kuke ta ce lalle za ta hakan mai samun malamai masu sun bin albarka da ne kan ta karatu a wurin kuma akan ka'idar ta koyi ka koyar da fara Allah ta'ala wala tukunu rabbaniyin بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فزي ما علمنا خير لنا الأمة فهل يريد ذلك akwai sharuɗa guda bima kuntum ta'allimun ta abin da kuke karantarwa wa bima kuntum tadrusun da kuma abin da kuke koyarwa waɗannan hanyoyi guda biyu su suke sa mutum ya zama malam kuma malamta ta karkata ya zamana yana karantarwa yana karantarwa wanda ya ce wannan da kyau yana karantarwa yana karantarwa to wannan hanya ce da mutum zai zama malam amma mutum sai da sai ka zauna ka karantar ɗalibai sun maka yawa to lallai za a kullum jiya kullum jiya haka ke nan da kyau sai da haka kullum ke kokari tana karantarwa duk inda ka je tasha ta ilimi ta taso kake kasa a duba dan wannan malami ba da wannan ke ta ke da da wannan karatun ba haka ke nan da kyau sai da haka kuma kan da karanto ya zama ka dauka ba za ka karantar ba nan ma ba abin da zai faru hanyoyi guda biyu ka karantar ka karanto ka karanto ka karantar hanyoyi guda ne da Allah ta'ala ya ambata a cikin surat al-imran da yanzu mun karanto wasu da su malaman da ya karanto a wurin su kaga yanzu ana bin mu bashi mu biyo sayan kuma waɗanda suka karanta a wurin shi kenan ko daga cikin su akwai Abu Ahmad Abu Ahmad al-Hakim akwai Abu Bakar bin Mujahid al-Makarri akwai al-Imam ad-Darqutni wanda suke jin rawahu ad-Darqutni ina fatan duk mai karanta hadisi yana jin sunan shi a rawahu dara kutumi akhrajahu dara kutumi to dara kutumi yana cikin almajiran wannan bawan Allah da ke gaban mu akwai Abdul Basim bin Salih Abdul Basim bin Salih yake musulmi akwai Abu Hafs Amr bin Shafi bin Shafi suna ku rike musulmi shi suna rike na ba ku ajiya na ba ku ajiya suna Abdul Basim bin Salih na ba ku ajiyar sunan abu har umar bin shafi akwai abubakar a shafi'i wa abu sulayman bin sam'an wa abubakar muhammad bin nasar al-warraq domin sun jin ɗalibai da suke karatu a gurin sosai da sosai malamai sun fita daga makarantar wannan bawan allah da ke littafin shi ke gaban su abin da ya shafi a tsere su yana da kyau zai karatu a gaban malami ko za a fara karanta littafin malamin da kan tsiri sosai da sosai da in ba haka ba sai ke ke wani haka yanzu yana da kyau yana cikin nisa na ahalin suna komai shi ta abin da muka ambata ba zai, da ga an yi wa malami abin nan an tuni an tuni shi filla filla daki daki an tuni tsakanin garo da adawa komai na shi ki an bayyana domin ka san wurin wa kake karatu littafin wa kake karantawa mai kake karantawa ina kai ke ba saboda ta yana da kyau ka san aƙidar shi ana lissafa wannan bawan Allah daga cikin gaggagaggen malamai wanda suke bai ma sunna goyon baya sosai da sosai malamai malami ne ahadu sunna sosai da sosai an lissafa shi manyan manyan malamai sun lissafa su lokacin da suke bayani kan malamai jagororin ahlus sunna sun rubuta sunan shi a ciki sun ba da tarihi a ciki sosai da sosai amma da Allah mu lissafa wasu daga cikin littafin da mutum zai zo domin ƙarin bayani ta abin da shafi tarihin sosai to da kamala ne da ke kan kirba ta ma'aikin Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi kirba da kowane ɗan adam yake fatan da ya rayu akan wannan kirba ibn qayyim babban ɗalibi na ibn taymiya ya yi takaitaccen bayani a kan a cikin littafin sa ta ce shafi ko wanda ya fi shahara da annuniya mai baiti dubu ɗari mai baiti dubu shida da ba wani abu baitoci baitoci ya fara tun daga baitin farko har na ƙarshe da nuni ya tsari harafin nuni yana da baiti dubu biyar da ɗari takwas da saba'in da wani abu a san duba zai sa zama a haka ɗin yake cewa suna na littafin lafa yana bayyana mutane da suke na sunna hidima yake cewa wa kadalika imamu imamu martaba haqqan abu dawud bin al-thani tasmisu wa nahwa wa nahwa wa abishu fi sunnati al-muslim ma muslim yake cewa hakan nan al-imam ibn sina babba an babba an bai kyau da babba an babba shi babba ne mahaifin shi kuma abu zai shi ma babban mutum ne ya rafi kuma kallon imam ibn a imam abu zai abin nan dan abu zai shi ma ya cikin manya-manyan malamai na sunna da ke kowa ya riga ya san shi domin kada ka ji cewa ka ɗan roman kullum ake maka yace tasmin ibn nazma ya maka wa wajihu rubuce-rubucen da لبلب والإيد أو الكيد والنقرب والنيش والإيد بيت واضحة أبينشي سورة تبين مكة كلش سورة تبين مكة نوين كثير سورة تبين مكة وعجانتا ببنتكنشي ببن قطبي ومن كاري مركب نزاع الله صلى الله عليه وسلم أجاني أنا مداريدي جميل رؤيتين بإيد سورة زمشيدة بل ليه لا أتكاد في أنفر بمكة tura ce wani shirku ka sa ku nisan ka sa ka samu shaida akan dukkanin abin da aka faɗa a kan malam ke cewa kuma wani mutum ne a cikin sunna rubuce-rubucen da biyu rubuce-rubucen yana ƙarfin da suke da juna yana da kyau a duk lokacin da gwada mutane a rubuta wanda ya wanda ka shi da gina a dubai to kan sai kokari da ya saka ne shi har ma idan zai maka wahala samu ko ka fuskar ne kamar don ka haka malamai suke fara gina ka tambaya ka sai littafi da ya tafarta ina ake yin karatu ina wata fuska take domin ilimi da haka ake samu malamai ta har a ta maza haka da yake kai ta fi sai musu gani ba a kan cin wannan ko ina da duniya haka ne mun san abin da na ambata da su cewar su muna bin kwakwafin mutum sosai da sosai domin ka san wani a ina fi karatu wani malamin shi da mai da mai karanta domin kana bin su kana bin su sannan a hankali sannan a hankali wasu kira ɗan bidi'a ne bai bayyana maka bidi'a ta shi a cikin ba sai bayan ta matsu da shi ga bidiyo din da sun bayyana sai ko ba za ka su ba a kan tsaye da malam bahaushe so hana ganin laifi da ta riga kana son shi har yau ba ka gana ma ba ka gani wannan ko a rubuce-rubuce za mu shi ko a sauraro na a ko sauraro na zuwa wa'azi ko karantarwa ko karare a kasa yana ce san malamin su suna sosai wacce akidar yake a kai akidar sunna ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbi ya da sahabban shi a kai ko kuma wata fatara ce abin nan dole ka ce sai ya ce mutum yake a kai dole ne ka sani an fahimci wannan da kyau sai ra ka hatta su ta fito malamai da su gani ba saboda a ce malam mutum yana kan mazhaba na fito da wani aljan a ce mazhaba shi kaza ce da wani laifi bane a wurin malam abin da yake laifi shine kai mazhabanci mu dan kaza ne mu dan shafi'iyya ne ko sanar da kaza ta haɗe to mu akan shafi'iyya mu ce wannan ko shine ne haka ne wannan mutum ko mu dan da ko mu dan halafiyya ko mu dan malikiyya ne wannan shine ne haka ne wannan da kyau amma ke karatu akan su abin da ya tabbata ka fita akan shi wani ba wani lafi akan wani duk malamai da za kana tarihin su suna da wannan akwai kuma da za a tarihin da ɗaya hajar an asala ne a shafi ko da hajar da da rika da kuma da bayan da ne da rika mara akwai kuma da ke kamar su abin nan imamun nawawi wanda ke da littafin abin da kitabun arba'in fi mazamin islam an kawo da ahkam wanda ta shahara da arba'in nawawiya يبدو أن يتابع ربنا من المريد يسمى الله سالشون يتابع المجموع يتابع شخص مسجد يمكن يجعل المجموع الثاني كيف تتبع على على كل مرة أربعة أما أنا أقول كل على كل مرة أشياء كثيرة هنا هذا الشيء فأنا أقول لما لم يكن ذلك الأخيرة أشياء كما هذا الشيء إن دعوات يجعل ما ينعب الثاني بيات الثاني جمع السير سمارة كيف تتبع أشياء كما هذا الشيء abin da yake zai shi da kai da hadin shi haka shi da kai kamar shekul islam ibn taymiya ana duba shi kan akan mazhabin harajila duba cewa da gaba har yana da shi kiyara da yi tsakanin abin da shi mazhabin hanabila da shi suka tafi a wani shi ne haka shi da kai ka san za ta yi islamu akan abu akan dalili ba akan waiwai ba ba kuma a kan ya yi kaza ya kaza ba a saboda da kai kaza kare ya ci kare kaza ci kare kaza da dukkan ba ne dama akwai wannan wannan bawan Allah ma duk da bar wannan da alaji da kai da su kamar da ha abu ha ashiran ya rubuta cikin abin nan ya rubuta cikin tabaqatul fuqaha min jumlati ashab Imam Ahmad bin Hanbal ya rubuta cikin da ke sama da Imam Ahmad bin Hanbal sannan kuma wanda suka rubuta yin da su malamai mazhabin hanabila akwai ibn abi ya'la akwai ibn muflish hakan nan kuma wasu da su a cikin da su ba su rubuta da su da san wannan mazhabar da ta tafi da su haka yanzu wannan abin da yake illa shi ne wasu sun rubuta cikin ahli sunna wasu rubuta cikin bid'a wannan fata wannan ita ce ita ce na zamu jira fito dole a tsaya a bisa kwafi amma da mazhabin hanabila da mazhabin malikiya da mazhabin abin nan shafi'iyya da mazhabin hana abin nan hanafiya duk mazhabin ne na ahlus sunna duk waɗannan malamai ahlus sunna ne kuma da bayanin da yake cikin wannan littafi masu albarka sai dai da asira waɗanda suka yaɗa mazhabar ya zama na sun cikinsa ya ɗauki saƙonninsa a ciki an yi tsare-tsare an yi rajare amma asalin mazhabin malikiya mazhabin da ke kan mazhabin ahlus sunna amma daga dama masu yaɗawa ko suka raba fikirin fikirin da abin nan daban aqidar kuma ba su tare da imam maliki ban anan irin ne a race kuma ba an bai kiyama da kyau me zai hana su tafi da su abin nan wa aqidar da aqidar da fikirin gaba ɗaya amma sun yi yawa su da aqidar su Allah ya amma matsayin shi na ilimi shi yana ba wahalar da ke gaban mu da lallai ɗalibin

da ta yake fararo mana mutum muna da ta kafa a kullum an bai shi mutum ta san an gwaji kuwa dan garuruwan da muka ambata guda goma daga cikin wasu da suka rubuta tarihin su kamar al'adun yake shafale shi Ahmad bin Ibrahim bin Shazan ya ce أخرج أبو بكر بن أبي بكر إلى كردستان في أيام أمر بن زيد فاجتمع إلى أصحاب الحديث وسألوه أن يحدثهم البعض وقال ليس ما إفساد فقالوا لا ابن أبي ذر إفساد قال أبو ذر فأتاروني فأمليت عليهم ثلاثين ألف حديث من شرك yarda Allah ya ce ku karbi masa yake cewa ya ana bayyana maka kwazon shafin ne ganin da shafin ne shi yana cikin ɗalibai da yana cikin malamai yana hadin farko ko aji da biyu ko kuma zai zai malaman yake cewa an fitar da abubakar ko da abubakar daga wani gari daga garin ba ta sa da hasu ke mazo daga garin ba ta sa ta da muke ara ce ya kare a garin ba ta sa ya ta samu wani da ba su yi gaba wani sabba da ɗan shugaba ya fitar da shi daga gari ya ce ko na kusa su wacce ke ɗan su mai take su fuska sunan wannan bawan Allah sunan ke Amr bin Lawi da ya tattara kayan da zai fita ko ɗalibai masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu jin kwakwafi na maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka taru a wurin su suka ce gashi yanzu ya kamata su ya karatar da su a bisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka iya cirewa mutum da aka ce ya fita ka san ba mutum ne da ke cikin nutsuwa da mutum ne da ke cikin damuwa zai rabu da yan uwa zai rabu da masoya zai rabu da kalla ba shi koyar shi aka wannan da kyau za ka iya harawa irin waɗannan abubuwa suka tambaye suka ce kuma sai da shi hadisi da shi saboda mutum shi yake mai sama ya kita ta da littafi amma ya a karanta da suka ce ah, a ibi na abubuwa mai kuma da kuma na abubuwa mai kuma da ya a cikin karanta shi da shi قال أبو بكر بيت إلى أبو بكر السيئة فأقالوا كيف تتخبر تتجدان يمكن فأقليت عليه ثلاثين ألف حديث مسلم sai yi musu injadu shifta na hadisi dubu talatin da kwakwalwata ba da sassu hadisi dubu talatin kada ka manta da wai tsara rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mal'amal bin yau حدثنا وان حدثنا وان حدثنا وان قال رسول الله حدثنا وان حدثنا حدثنا دغ وما حدثنا حدثنا من دغنا كتابا باكو تسيل ذاك قام الإيمان مر ذي بالله ربا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك مبارا يا نبا عن كتاب قولي اتلاه جدا فرقش حدثنا أولان أولان أولان رسول الله كيف يدوش هذا الشيء كيف yana cikin wannan hali da muka ambata na aiki da farko lalacewa haka da wai baka bid'a sai da wani abu shiri haka wani sai dubu talatin sai dubu talatin sai mako ina kula da malamin ya fara mun fara kuma kowa ne yana ta akan wannan lalle na ne kuma dubu sosai da sosai على الخطيب الغزالي يقول لك إذا كان تقي العالم الحافظ مثل تقي الهم يا في تأذن سوسي سوسي يا في تأذن سوسي سوسي aliman kuma malami ne hafizan yana da kwalliya da rike a masar lawatar shakku haka nan sun su kulle da hadin a cikin da ta kanshi da na tsere alamu ne da rawar cewa ya kana min da kullum aiki ya kasance da cikin manya-manyan takkuna na ilimi da haƙƙi inda ba a zuwa kwabbala wa ala'adu har yake wasu malaman suna fifita shi akan baban shi baban shi abu dai har yau kuna cikin da kuna shafi na ai wannan ana ana ga kuma wannan su ba ni maga ta ko har yau kuna cewa wannan ai ya ga abu dai wasu da cikin nan haka yana da kyau sai da waɗannan maganganun da ya fi da muka abota na waɗannan maganganun sun nuna mana ƙarfin ƙwaƙwalwarsu waɗannan malamai su malamai ne nan za a gane cewa wannan malami da idan mun ilmi ɗalibai muka tare muka cewa na malam wani ba ta zama sura na malam a su ku su malamai ke kira wani malam ne an bai tona da ke to amma ɗalibai wani malam ne ba nan ba na yawa na abin to amma malamai su ce kamar masu kuɗi su ce kira kuma kuma amma idan mun kira zai mutu da guda biyar a jere mutu da kira da kuɗi wani shi ne abin da za ce da ake yi sosai sai rata yana da rubutu masu tarin yawa daga cikin littafin su akwai kitabin muslim akwai kitabin nasir wal mansur kitabin nasir wal mansur a wannan babu kenan akwai kitabin tafsir akwai kitabul qur'an akwai kitabul fadailul qur'an akwai kitabul shari'atu tafsir da littafin shi masu tarin yawa wannan kawai muke kawo ne ya haifar mai da waɗannan tafiye tafiye da su ne ilimi an kai kewa da kyau kuma abin da na ambata kan su waɗannan tafiye tafiye da su zai ke gari da ƙarfin shahara kun da a garuruwan da muka ambata mu ambaci makka mu ambaci madina mu ambaci sha'an mun ambaci basra mun ambaci kufa waɗannan garin ruwa nan ne ake da manyan manyan ɓangara ta karatu alƙur'ani da kuma tattakan da alarmomin lokaci an bai ce wani ke sai da kaga an kera da abin nan kitabul qira'a babu wani babu wani lokaci a kan wannan saboda ya ce makina a garin makina muna da manyan manyan malamai da muna da al-imam nasir muna da abu ja'far haka ce wannan imamun nasu shi ke da rami guda da wasu da kamu haka ce wannan da kyau ya ga garin maka a garin maka na da abdullah da makasar abdullah ke wani kamu ya zama da filin kasar misalin mutala ya ga garin maka ya yi karatu wurin masana abu ya ga garin sha garin sha na ɗan da عبد الله بن عامر واهل الشام دار بن عامر فسلك بعبد الله بن صالح محل عندنا مشرف يا جزر البصرة ما أكد أبو عمر البصري دا يعقوب يا جزر وفي وبالحكة الغراء من ثلاثة أقول من ومن على من يمين تشك أدريتها أراك دا عاصم ابن أبي الجيش البشر لا فعلا فعلا نذكر أن ما kamar hafs da shuba na ake da tsaron da mai abin nan mai kira'a ta ta shida hamza zama zayyar alfifi nan kuma ake da abin da kifa'i to duk waɗannan ganin ruwa da ruwa yake hararru na karatu alƙur'ani sura ta ga dan ya rubuta littafi kan kitabul qira'at da wani abu ya rubuta littafi kan kitabul tafsir ya asili ka san ta kitabul tafsir garin makka من من خطهم مثلا ترى عبد الله بن عباس فتفسير القران من هنا انت مش لما ظلمنا فينا لما ظلم عبدنا ابن بن سعد فتفسير القران من هنا حتى من ظلم كوفا من مدرسه عبد الله بن مسعود ما أكل يعني من من وقنا سوني من من من مكرم في مكة سيرة القرآن الكريم إذا وقنا سحبت سوني سوني سوني سوني hadin ce da kyau ya kake ganin mutumin da ya je wurare da suka kala suka wasu garuruwan kana da san malami a garin sun ka shiga wani garin a cikin ɗalibai ɓarke masu an bai ce ne kyau kuma ina jin waɗannan bayanan za su ɗan za a yarda da wasu abubuwan da maka ambata a garin ku babu wani kyakkyakin in ka ji wani garin don suna cewa kare a gidan ku yake haushi ko in ya wani ya saboda haka wannan zai dace su masu sun cikin kafin karatu ka ga inda ba a ma su da kuma da bazan lai san ta ishin abin da ka zo da shi ana lafi saka ba a yarda da shi ba ka ga yanzu ka ga kuskure a gaban ka wanda ke nan cikin kai musamman a ɗazu mun yi bayani cewa malamin da za ka karatu idan ka samu malamin da yake yana da cikin karatu zai yana ta akan karfe na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ya ba za a ce karatun da nan gaba za ka zo da za ka iya kare kanka ba Allah ya ce ne da kyau amma sai ga mutum shekara goma sha takwas yana karatu ka ba shi awa takwas ya kara karatun nashi ba zai yi mutum takwas yana kare ba saboda abin duk da ba a abin nan ba ta karatu saboda a tsora karatu a kan matata da ta cikin ba saboda haka muna da almatuwar sarki yanzu a kan kare kullum na sun za ta tun lau wani bawan Allah ya rasu a shekara suka yi ita da shekara an haihu shekara ta ɗari biyu da na da talatin ya rasu shekara ta ɗari biyu da yanzu tsawon tazarar da ke tsakanin da shi kai za ta ba da cinye aƙida ce ahalin sunan nan kan farko an bai sunna ko aƙida ta ahalin sunan ahalin sunan ajin farko can can can an bai sunna da kyau ya rasu a shekara ta ɗari biyu da da ta tuna shi kuma ba wanda sai misala abu zai bin al-qarawani sai ya shekara ta dubu biyar goma an tuntu wannan ko shekara ga Abu Jafar Muhammad ibn Jarir sabari ya rasu shekara ta ɗari uku da goma shi kuma ya rasu shekara ta ɗari uku da sha shida kaga al'idar asalin al'idar ke madarar ke ingantacce an tuntu wannan ko kaga mai tafi mai jiddan kafin magana da rasulun ibn Tafa mana tsawon ragon shi duniya zuwa yanzu to yanzu muna shekara ta dubu da da ɗari hudu da ashirin da tara ya shekara ta ɗari hudu da ashirin wannan mukaddima ta farko da ta mukaddima ta biyu ta abin da ya shafi su karanta su waɗannan manzuma da ke hannun mu waɗannan wannan ya da ke hannun mu an duk aji aka kankaɗe su kai yi da shi da su babu kasuwa babu su sha balle a sami kafuwa to haka ake da littafi sunan wannan littafi ana kiran su al-manzumat al-hadiyya ko asirat al-hadiyya ko asirat al-qasirat al-hadiyya ko ma dai da aka kira shi da sunan yana hada da al-hadiyya ya ce al-manzuma al-hadiyya ko al-qasida al-hadiyya ko al-hadiyya sunan littafin ya fi shara da al-hadiyya بعد aka الحالية shi alhadiya saboda في alfisar din ya kare تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تصلحه وبالكتاب الله والسنة الذي أتت رسول الله تنهي وصدقه هذا بحاء المقام هذا القراءة الحقيقية أظن هذا القراءة المنظومة تبدو بحيل مني ونحن شيء كانت معلومات تشوى أظن ده ilimi na addini asalin shi a yanzu ana kira shi al-manzuma يسأل ابن شاكر يكتب بدات بذكر الله في المنزل الأول تبارك رحمن رحيما ومؤمنا هذا ذكر في النبي ضمن قراءات القراءات سبع قراءة أنت تفسير من الله صلى الله عليه وسلم guda bakwai shi ya rera a cikin baitoci dubu ɗaya da ɗari ɗaya man hasibha aqim an da shi wannan sai ya kira ka da suna manzuma wasu kan kira ta al-qasida amma kira ta da manzuma domin qasida ana kira ne da yaƙe da aka yi shi yanzu mutum yana wajen bishiya yana wajen wani mutum yana da da yana da wani ɗan wani shi da ya tafi da gani ba ko wasu da an shi ake kira a kasida amma irin a yi shi a kayan na wasu an fi kira su da almanzuma kamar alfetu bin malik mai zai shi dubu da wani abu kamar almaratin da rai mai zai shi dubu ɗaya da ɗaya alfin wa baitin hadisin maratin laifin da tashin wa naziratin duk wani ana kiran su manzuma ne al'ilmi kamar albarkoliya da malam zai zai mara karatu an jima da zai sauransu an kira su al'adiyya da sai da ya ƙare da harafin hawa a kan ya ƙare da harafin ne mai kyau a kira shi mai kamar harkar da su shafiya almuniya da yadda kai da maka ambata ba ne da yake dubu biyar ko kuma da ke dubu shida ba da fara da ilimin a kai ta a gaban da sosai da sosai akan kira da kyau akan in ya kare da harafin lamu kuma akan kira da suna lamiya kamar lamiya ta al'amuran shafi da kuma ta ambata ba أبدأ بسم الله بدأت بسم الله ثم كل أولا تبارك الرحمن الرحيم والمعدلة وصليت وصلى الله ربي على رضا محمد بن المهدى إلى الناس مرسلة من يقال سلام ومكة عبد الله فيها مقامه وزن كثير كافر يقوم مرسلة من يقال ظلام وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن رسول الله الذي يقال ظلام في أطراف المؤمنين عشان في يوم الجو أنت قال تكون أطراف المؤمنين in ta kare da kawun a kira ta alaƙa'iyya shi ke nan kowa san wannan to amma idan ba ta kare da wannan gama ma'ana da da harfi ce ta kare an fahimci ne wannan da kai da da ana kiranta ana kiran wannan tahawuran sai a kira mai kuma al'urfinta wacce ta kare da da abin nan harfin da ba ta ɗaya ba kuma alƙoci bin maliki an fahimci wannan ko kamar a rashidiyya ta ramadan kamar alfi su karatu sai ilmi musulun hadis kamar alfi su sayin in sai ilmi musulun hadis duk wani shekara da yanki alfiya dai su da wani abu ilmi ne mai zaman kai shi aka rera Sai da zai kuma ta maka sauƙin da sauran hadda kamar da aka bayani yanzu cewar akwai akwai kyauta da za a yi wanda suke musharaka wa haddace haɗiya da haikoniya yana za a ce mutum ya ke duka وضمير على من الجنة إلا إذا جرب هذا إلى أن كم الجواب عند الجنة الجنة سيرا تأكد بيك تكوي تفتح حد الجواب من بيك تشيب الجنة أبن تفسير تكون ساعتا تفتح شيء أبن بيك تفسير عند الجنة بيك تفتح شيء أبن بيك تفسير ada benda itu juga kalau mesti itu kita itu dia dan itu semua yang nak dia jalan jalan dia jalan ايه جرامر جرامر التي يمسك الدكتور حتى التفاصيل تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لانك تصلح كما يذكر المسلم الكثير حق بيت التفاصيل اذا ما اعتقدت الظهر يعطيه هذه فانت على خير تزيد وتصبح بيت التفاصيل هنا بيت التفاصيل هنا كل شيء تعمل حكيه maganganu ne kamar haka maganganu ne guda uku magana ta farko suka ce baitoci talatin da uku ne a cikin wannan magana a kan cewa baitoci talatin da uku ne na lokacin lokacin su ta wani kuma shan shamsu dini zahabi a cikin siyar alamu da bala baitoci talatin da uku ya kawo na wannan malami wanda malami wanda ba su ɗari da jini eh abdulbaqi bin qanif malamin nan da sunan malikai ya kawo tarihin malamin da sosai sosai a cikin shagaratu zahab don ɗauki talatin da suke da yake bayani a kan wannan malamin da ya kawo manzumar baiti talatin da uku sai da ka galibin manzumar baiti talatin da uku ce a da da yanzu malamai da yawa sun da akan baiti talatin da uku ce kamar malamin wa asirin zahab abin bin abdul musul bin badar da ke karanta a zarar musulunci da ke birnin madina ربنا تربيت عليها بردرة أصول الدين كلية الدعوة وأصول الدين هذا الجوال مسؤول عن فهم المسألة الحقيقية يبدأ في الجوازين في تناسب الرسول شنو أنا قال من بسيطة بقى الجيش والجيل لكن بقى الجيش شنو أنا بقى كان بيتي تناسب الرسول كما كان أكيد أكيد شيء بيتي تناسب الرسول wannan magana kuwa al'allama a tsakari shi na ya yi magana lokacin da yake shashin wannan manzuma aka yi kiran da kai sai magana ta ɗauki da ita wannan basira tana da baiti a sa'i kamar da yake a gaban wannan kuma abu hasu umar gana shahiyin da ke bayani akan kuma akan waɗannan yake yanzu kuma mana da magana da yin rana uku baiti talatin da uku baiti talatin da shida baiti talatin a baiti a sa'i amma lallai da su yana da akan da yake da su da da su magana ne su su kenan ka kai talatin da uku a ina ka samu kumbaran kenan a ina bakwai suka samu karuwa an bai kenan da kai bakwai sun karu daga gaban shi na ashirin da ɗaya zuwa nawa zuwa nawa kenan daga ashirin da ɗaya ashirin da biyu ashirin da uku ashirin da hudu ashirin da biyar ashirin da shida ashirin da bakwai zuwa ashirin da bakwai kenan ka wasu kusurwar su da zuwa mai yawan wasu da zai wa ta'atumatu zasu na kayi ta da haɗaɗin daga nan har zuwa ina kenan in shi kuma da littafin nan to aka ka da ashirin da ba ka wani littafin ba a ce bishara ba ki ولا يقوم قراءة الله عنهم فأحدثنا فإنك شكرا ولا لو بيتكم على الأرض haka shi wani wani da kuma ko Allah ka tabbata shi malamin da ya zo kare mu dai ko shi ne kuma shi shi zo da wani gidan

duk da cewa da har yi da littafi mai zaman kansu ne su kama saboda dai kuka su da yawa da ba'a da ba'a sai ra ta wanda littafi za a mishi za su yi malamai suna samun ne a cikin littafansu haka su yana mutum kamar sun su gudu ta ya kan su kera alama da bala lokacin da ke tarihi kawai da littafin kamar shi abdulbaq ibn qamir ya ga a cikin littafin shagaratul bahar lokacin da yake tarihi malamin shi kawai da littafin hakan nan akwai littattafai na akida da ake haɗa haka ya zama da ko an yi kira da kasan nasa da suke nan dai malamai da yawa ne wanda mutane shi za ka san alkhairin da cikin shi kuma daga cikin sabon da ake nuna akwai na al'azizi al'imam al'azizi malami da suke a cikin manyan wata da musamman yana da shari'a inda aka yi da kolin akida inda ya rasu shekara ta ɗari uku da sittin daidai shaidar ne ke wata tabbatar da na kala sai sai da wani mai suna sai da zai zama alhamdulillah kuma ya yi sun mai misalar sai shaidar na wata لواسط الانوار السميره ولواسط الافكار السميه شهر تسويه الرجال الحائيه في اسئله اهل الاثار السلفيه وهذه لوائح الأنوار السنية ولوائح الأفكار السنية شرح قصيدة أبي بكر الحكية في عودته هل أتاي الإمام التقاويم ينبغي أن يكون الساعة تقريبا 8 قطع sai wani tafi na wani a duk da islamiyya sharri a turai su gina abubuwan sai a turai su gina abubuwan a ta muhammad bin da suka ta dubu ɗaya ɗari da talatin da maka da yake Kenan ya a cikin islamiyya sharri a turai a a يا أكتب الدكتور الدرازان بن عبد المقصد عباس أنا ما عم بشوف شيء. الله يسلم الدكتور. يعني دي أنت لا يسمع. يا دكتور أشياء تقول الشهادة وما ما تقول أنا في الحرام. عندك أنت إيه؟ لا بباب أنت عبد. بدرس على رمضان وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في شرائه haka ce da sai shi ma ya yi sarki ba liman ne kawai tsaya ba a akwai ba haka ce liman wasu misali wanda kamamu ka ta kudu hajjajin imamu ya haddace tsoron ya zama imamu